Tun a watan Yunin shekara ta 2016 ne hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya wato EFCC ta gurfanar da tsohon babban hafsa mai kula da sha'anin mulki na hedikwatar rundunar sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Alkali Mamu bisa zarge-zargen karɓar na goro kimanin dalar Amurka dubu ɗari uku da kuma ƙarin naira miliyan biyar da dubu ɗari tara. Hukumar ta EFCC kazalika tana kuma tuhumar wannan babban hafsa da karɓar hisanin motoci biyu ƙirar Ford da kuɗinta ya kai naira miliyan goma sha biyar sai kuma wata ƙirar Jaguar da ita kuma kuɗin kudinta ya kama naira miliyan goma sha uku daga wani kamfanin da ke kwangila a rundunar sojin saman Najeriya. Bayan dai an tafka dogon turanci sosai tsakanin bangaren lauyan EFCC da na wanda ake zargi. Kalin kotun mai shari'a Garba Salisu ya ce hukumar EFCC ta gaza gabatar da kwararren shaidu da zai gamsar da kotun cewar wannan babban hafsa ya aikata laifukan da ake zarginsa da su a saboda haka kotun ta wanke air vice marshal alkali mamu sannan ta sallame shi a gaba ɗaya duba da yadda aka kayar da hukumar efcc a wannan shari'a na tambayi lauyanta barista silvanus tahir komai zai ce akan wannan hukunci? As prosecutors, all the facts and the evidence before the honorable court. A matsayinmu na lauyoyi, mun gabatar da dukkan shaidunmu kan uh, tume-tume guda hudu da muke masa, amma kotu ta wanke shi tas kuma ta sallame shi. To, ba abin da za mu ce, za mu karbi kofin wannan hukunci, muyi nazarin nazarinsa, sannan kuma mu kai hukumar ta EFCC, e sannan mu jira umarnin da za ta bamu nan gaba. Kuma lauyan wanda ake kara, barista Adebayo Adedeji ya min karin bayani. Um, This is a trial that has lasted for approximately two years. Wannan shari'a ce da aka share shekaru biyu ana tafkawa. Kotun ta wanke wanda muke karewa kuma ta sallame shi saboda masu kara sun gaza kawo kwararen shaidu. Accordingly, the court the defendant. Daga bisani kuma na keɓe shi Air Vice Marshal Alkali Mamu kuma na tambaye shi ko ya ya ji da wannan hukunci? Alhamdulillah godiya yana tare ga Allah kuma Allah ya kawo mu ƙarshen wannan trauma muna masa godiya ba abin da za mu ci sai godiya ga Allah kwarai da gaske yau mun ga clearly akan cewa kotu shine abin da zai defending din wanda bai da karfi Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.